baki mai yanka wuya. A Najeriya ɗan takarar jam'iyyar Abga ya lashe zaɓen gwamnan jihar Anambra. A jihar Sokoto kuma, 'yan bindiga sun naɗa kansu sarakuna a wasu garuruwa. Jama'a Assalamu alaikum. That Charles Chukwuma Soludo of APGA having satisfied the requirements of the law is hereby declared the winner and is returned elected. Jami'ar tattara sakamakon zaben gwamnan jihar Anambra Farfesa Florence Obi kenan. da ke bayyana tsohon gwamnan babban bankin Najeriya Charles Chukwuma Soludo na jam'iyyar Abga a zaman wanda ya lashe zaben gwamnan jihar Anambra da ke kudu maso gabashin kasar. Don a daren Lahadi aka sami tattara sakamakon zaben kananan hukumomin mulki ashirin daga cikin ashirin da ɗaya na jihar. To sai dai kuma babbar jami'ar tattara sakamakon zaben ta bayyana cewa zaben bai kammala ba har sai da aka sake gudanar da zaɓe a ƙaramar hukumar Ihiyala. Soludo ya yi takara ne a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar Abga mai mulkin jihar, inda ya sami ƙuri'u tara, inda kuma ya kayar da abokan takararsa goma sha takwas. Manya daga cikinsu Valentine Ozigbo na jam'iyyar PDP da ya sami ƙuri'u bakwai, da kuma Andy Uba na jam'iyyar APC wanda ya sami ƙuri'u biyar. yayin da matsalar tsaro ke ci gaba da ƙara ta'azzara a gabashin jihar Sokoto da ke arewa maso gabashin Najeriya. Rahotanni na nuni da cewa ta kai ma 'yan bindigar sun soma naɗa sarakuna da hakimai a wasu garuruwan da ke yankin. Lamarin da masu fashin baƙi ke gani tamkar sun karɓe iko ne da garuruwan. haka kuma 'yan asalin yankin sun ce ko baya ga haraji da suke dora wa jama'ar wasu garuruwan haka kuma suna kafa sababbin dokoki da mafi akasari suka ci karo da dokokin da gwamnati ta kafa a yankin sa'idu ibrahim delege dan majalisar dokokin jihar sokoto ne da ke wakiltar sabon birni ta kudu wadda ke cikin yankunan da ke fama da wannan matsala hakikan gaskiya ne domin akwai mutanen gangara da tijai kamar guda su tara waɗanda shi shugaban bandits ɗin ya je ya kira su ya ce yana neman su ya kira su ya aza musu haraji da za su biya sannan kuma ya nuna musu cewa ga wanda zai zama jagoransu a matsayin hakiminsu wanda aka ce ma dan kwaro wannan tabbas ya faru a gangara to yanzu bari mu yi magana shi a karban haraji shin kuma min menene ya faru kuma an biya harajin ko ba a biya ba to majority garuruwan da uh, aka azama harajin nan sun biya wasu kuma ba su biya ba suna hada kudi don duk abinda suka ce saboda kaga muna da sauran kayan gona a daji akwai gyada akwai wake akwai dawa akwai hatsi gero kenan to duk garin da bai biya wannan kudaden ba to ba za su bari a ɗibi waɗannan kayan gonan ba za su zo mutum biyu uku hudu su harbe masu aikin gona amma idan kuka biya to za ku ɗebe kayan ku salim alim so saboda haka shine yasa su kuma talaka tun da abincin nan wanda za su ci ne sai su haƙura sosai da rabi su biya taron da aka dora musu wannan tabbas gaskiya ne to waɗanne irin matakai ko hukumomi ko kuma ku shugabannin jama'a wannan yankin kuke ɗauka a wannan yanayi da suke ciki a to mu a matsayinmu na jagorori abinda a matakai da muka ɗauka muna ɗauko rahoton abin da ya an ka tabbatar da an yi ko ya gudana daga can a ƙauyuka mu zo mu sanar ma gwamnati ta jiha kuma mu sanar ma gwamnati ta tarayya akan ga abubuwan da suke faruwa musamman kuma jami'an tsaro a ɗauki matakai yadda ya dace dangane da waɗannan matsaloli da suka haddabe mu suka haddabe mutanenmu. To sai dai kuma duk da yake kakakin rundunar 'yan sandan jihar ta Sokoto DSP Sanusi ya ƙi yi magana da muryar Amurka sa'ad da aka tuntuɓe shi akan lamarin. to amma kuma ya yi nuni da wata sanarwa da ya fitar a madadin rundunar da ke musanta rahotannin cewa 'yan bindigar sun naɗa kansu sarautar wasu garuruwa to amma kuma mashawarci na musamman ga ministan lamuran 'yan sanda wanda shi ma ɗan asalin yankin ne kuma tsohon shugaban karamar hukumar mulkin sabon birni injiniya idris muhammad gobir ya tabbatar da rahotannin na daidai a garin gangara wanda mun ka haɗi wancan sati da ya wuce cewa 'yan bindigar nan sun je an kira su a garin saturu an yi mitin da su kun bayan ayi yi mitin da su an ba su kwandishin guda hudu kwandishin dinnan guda hudu an ce musu kada dan sanda in sun yarda suna su zamana wannan yanki ya sake zuwa wannan yanki na gangara kada wani soja ya sake zuwa wannan yanki sannan su biya kuɗi 1.5 miliyan naira wanda ya shahi garin gangara kacal sannan kuma sauran garuruwa na gabacin gangara gratis yankin gatawa gari 85 su ko an yi musu magana cewa su haɗa naira tun tunda ba su yi noma ba na kwarai da haka kuɗi sun kama naira miliyan 25,500 bayan an gama mitin ɗin kuma an ka faɗa musu cikin kwandishin cewa kada su shiga cikin wani activities da ya shahi maganar ishu na 'yan banga ko a ga dan banga na yanki ko su shiga banga kuma sun kace sun aminta sun yarda daga cikin shugabannin bandits da aka zamana murtala aka yi wannan mitin da su da dai hassan dan kwaro shi na wurin nan da ainihin jamu baki da boka yana wurin nan dan bakkolo na wurin nan dogo na wurin nan su biyar kenan an ka tambaye su cewa to daga cikin waɗannan mutane wa suke son su ɗauka a matsayin shugabansu wanda zai kula wannan yanki na gangara sun kace su mutanen community na gangara sun kace sun zaɓi asar dan kwaro sarkin kudun gobir shi da kai ne ina sane ina da masaniya ya rubuta ma dpo sabon birni takarda ya bashi ya hada mishi ga yanki ne ga abin da ake ciki ya rubuta ma ocss ya bada takarda gabana ya yi magana da sss gabana su yi magana da shi ya rubuta a kawo ministry for local government ya rubuta ya kai gina sarki musulmi sannan kuma ainihin boka da ya je garin eh, makwaruwa ya yi maulidi bayan ya gama maulidi ya kira mutanen garin nan ya kira su gaba ɗaya ya ce musu yanzu wa an mai gari mai gari dan sani shi an mai garin makwaruwa shi ya tashi tsaye ya zo haɗa boka ya ce ran kai daɗe ai kai an mai gari da ni an mai gari amma yanzu kai an mai gari sannan kamin wannan magana da ka faɗa muka mursala mutanen makwarwa mutanen gidan gyara mutanen saturu mutanen su adama duk gaba ɗayan su gona su dogo da su ɗan ƙwaro suka taso suna musu noma dole in baka je ba ka zai je ko uban ka je gona ya noma sannan kuma wannan yanki na gatawa ka ci sarkin kudu ai ya faɗa ma eh, eh, jami'an gwamnati su sani naira miliyan 37 an kamsa wanda an ka aza musu haraji wanda sun biya banda waɗancan garuruwa da na faɗa maka nan gari 85 wanda za su wani miliyan 25 banda su so fa su yan bindiga so amshi naira miliyan 37 kenan kaga waɗannan garuruwa namu kenan na gabas gaba ɗai kenan ba su ƙarƙashin sarakunan mu ba su ƙarƙashin hakiman mu ba su ƙarƙashin dpo mu ba su ƙarƙashin jama'an tsaron mu gaba ɗaya kenan sun koma ƙarƙashin bandis ya yadda su jami'an tsaro suke cewa suna ɗaukar matakai a wannan yankin murtala ba gaskiya ba ne ba jami'an tsaro su suna ɗaukar mataki ba ai yanki inda kullum ake kwamfilan na ainihin babban kwamandan su tuji inda cike zaune a garin fakai a shekai local government ne gulbi ne ya raba shekai local government da fakai kuma turji haƙirari ya ce shi shida nan garin nan in wani abu suka jiga shi a an zo to wanda ma ba a kare a zamfarar da an ce ana operation a shinkayi local government murtala ana maganar ma sabon birni ko isa babu wani operation babu wani kwakwara operation babu wani abin da aka zo an kai kuma in ka ce kauka ba kauka ba ce gangara gari ne na masarautar hakimi da haka idan an ka ba mutum rikon gangara duk ƙauyukan da a ƙarƙashin gangara he da gari ashirin suna ƙarƙashin wannan bandits wanda ka kula da su ko gari guda that is makwarwa da an ka zo an eh, boka da kilarin ɗin kai ne shi shugaban wannan gari ai shi ma babban gari na kuma ko ayyuka attached to kuma ina tabbatar maka idan gwamnati ba ta ɗauki maki ba wallahi bandit suna da shirye suke shirye suke a sake kai wasu su diba wasu garuruwa garuruwanmu na sarakunan mu idan yanzu gwamnati take shiri domin ta ɗauki mataki wannan wuri to mu muna jira mu gani amma wani a ce maka akwai wani engagement tsakanin bandits da jami'an tsaro namu na Najeriya wallahi ba gaskiya bane A nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri. Godiya ga wakilin sashen Hausa Muhammad Nasir da Jumbe Hamza da ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka.